Na'am. Za ka yi magana ne da ƙarfi. Eh to ai ka ce shafi. Da hudu ya ke Na'am. Layi nawa. Shakara na uku. Na ji kana wa kazalika. aqulu wa sawaka dhalika min sikin dai tunna uku na'am fadi mana bai tarabi minhu lam Abin da ake nuna maka ne anan cewar dun kwaro toto da kwaromoto da ihu da ake wa musulunci mutum na aka taba kashewa kan zina abin da ba su wuce kirga su da yatsa ba har waɗanda suke ba da kansu da kansu su ce su sun yi in an haɗa su ana magana su masu tambayar Wa wa uzakkiruhum ina tunatar da turawa bima ja'a fi fil ishahi abun da yazo a littafi eh, mai tsarki Saminu min injili yohanna hmm? kai ba a yi ba? Oh, laraba ba a yi ba, haɓa, ni ba na ɗauka an yi gaskiya ne. Wa a ƙoro a sahabi su'al, ina faɗa wa masu tambayan nan alladina ya ƙolo na innahum nasara. Masu da'awa su kiristoci ne, hal abat الشريعة من شرائع الربانية شن وتشريع دقتكي شرائع الله تعالى تد الزنا المنتشر في عالم اليوم في الشعوب سكن الأمة النصرانية بشكل معتاد غير منتقد da irin wata sura sababbiya ba ma ko naƙadinta ba a yi باعتباره ظاهرة من ظواهر الحريات an ɗauki zina siffa ce daga cikin siffofin ƴanci. Mace za ta yi zina da wanda take so, kamar namiji shi ma zai yi zina da wanda yake so. Shin wannan ya zo a cikin shari'an ku ne? A cikin shari'o'in daga da duk daga littafin annabi Musa zuwa na annabi Isa zuwa Zaburu zuwa ta dukkan littafan na akwai irin wannan abin din? وقد سبب في شعوب الأرض معاصي wanda wannan horiya ta haifar da abun bakin ciki a cikin al'umma tudawwanu biha buhusu wa rasailu ana rubuce rubuce da wannan bannan bal kutubun kabira inna asal al-hukm rabbani asalin hukuncin Allah fi shari'atihim huwa ar-rajm shi ne jefewa dukkan shara'o'in nan jifan ba I. wa kada kanu yaf'alunahu fi usurihim al-ula suna jifa azamun zamunan su na farko thumma dakala alaihim at-tahrif shine juyar da magana ta zo musu karkatarwa fi dini wa tahawuni بتطبيق أحكامه فليراجع فليراجعوا تاريخهم أو فليقرؤوه إن كانوا جاهلين أفيعترضون على حكم سنجسنا طرف حكمتي هو من أحكام الإسلام وهو من أصول شريعتهم in ma an duba yana ma cikin asalin shari'o'insu mai su yi? wa akamu dinihi wa mansusun alaihi fil kutube allati yu'minuna biha wannan maganan jefewa doka ne a cikin littattafansu da suke imani da shi kama sabaka bayanu ma ja'a fil isa'il ashirina min sifirin lawiyina ta hawwalo ilmaniyina muna gaya wa turawa kiristoci fada fada ba faroma da turawa kiristocin duniya in kun koma ilmanawa kawai kenan ku faɗa mana ma'ana kun koma layi masu ce ba Allah kenan sai a huta ya ga ba rasha wahala da su ba falyunsirfu ilmani ilmaniya ainihin falyansiru su taimaki gurguru Sara hakan, wani akala'u tana a munasirantar giyanaci. Su cire ma'aikatan taimakon addini a nasaraniya. Wa idan kanu ya suruna mahauwa ka'imu feshe obin nasaraniya, in ko suna kare abunda yake a cikin al'umman kiristoci, ma'ana sararin rayuwar kiristoci kawai suke karewa, min mahuwa mu kada fulani asarar فليدعوا الأديان كلها جانبا سبر الدين أجيب وليتحدثوا عن واقع بشري بحت قوي لا عن أديان ربانية منزلة من عند الله رب العالمين من ذا